ƙara kiransu muna ƙara su kan cewa su zo su taimaka mana su fitar mana da su. Ɗaya daga cikin matan da suka shiga sabuwar zanga zanga lumana da ƙungiyar gwagwarmayar ceto matan Chibok ta jagoranta zuwa fadar shugaban Najeriya Aso kama daga iyayen malaman jami'ar Maiduguri da wasu jami'an neman man fetur da 'yan Boko Haram suka sace zuwa matan 'yan sanda da sauran waɗanda suka yi akasin gamuwa da Boko Haram duk sun fito don neman gwamnati ta agaza musu. Na'emiya Yusuf shine mahaifin Mr. Solomon malami a jami'ar Maiduguri da aka sace. Eh wato abin da ya dan dame mu shine tun lokacin da aka rike 25 ga watan yuli babu wani magana da muka ji daga gwamnati shi abin shi ya safa muka damu mu fito abin da nuna wa gwamnati damuwan mu idan ba ma damun gwamnati ba za su abin da damu da abin neman su ba Esther Manzo na daga waɗanda aka sace yar uwarta a Dambuwa da ke jihar Borno ranar 20 ga watan June shine yar autan senior sister na wato takwara ma aka sa mun ita yarinyar sera john za su kai gawan wata yar uwarsu ne police zuwa lasa shi da sai boko haram ya tare su a hanya wajen dambuwa din nan sai aka tafi da su tun lokacin hayo ba mu sake jin komai a kansu ba shine abin da ya kawo mun nan mu zo mu ko kama gwamnati su tuna da mu cewa mu ma 'yan najeriya ne su taimaka mana ga iyaye suna nan ita uwar ma tana nan yan saura suna nan iyaye suna nan suna nan dai ga su nan dai kawai ana jira ne a ga abin da Allah zai yi Ƙungiyar BBOG ta ci gaba da zama a dandalin Unity Fountain Duguni don yada wannan kamfe na ceto mutanen da ke hannun 'yan Boko Haram. Sale Shehu Ashaka, murya Amurka, Abuja, Najeriya.